a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu, ƙaurar fiyayyen halitta annabin rahama wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi daga makka zuwa birnin madina wanda ya yi daidai da talatin ga watan uku shekara ta dubu da da ashirin uku miladiyya mun sake dawowa domin karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya ƙunsa gwargwadon hali muna roƙon Allah duk abubuwa da za mu karanta ya ba mu ikon fahimtar daidai kuma ya hore mana aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu idan ba manta ba muna cikin wannan sura suratul ahqaf kuma mun kai inda Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari game da wato yadda za a yi da wasu inda suka saba masa a ranar gobe ƙiyama, har inda yake cewa wa yau mai yi a radun labina kafaru a alannari أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واتو أو النرانا سأل قيامة ذا أبجرو دسو su waɗanda za su shiga wuta kenan suka saba wa Allah tabaraka wa ta'ala suka zalunci kawunansu za a bujiro da su zuwa ga wuta wannan bujirowar da za a yi da kafirai malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu wasu malaman suka ce bujiro wannan da ake nufi shine za su fuskanci azabar kai tsaye za a ɗanɗana musu azaba shi ake nufi da bujiro da su ga azaba bi ma'ana za su shiga azabar kai tsaye za a ɗanɗana musu azabar suka kafa dalili da faɗin Allah tabaraka wa ta'ala game da sha'anin mutanen fir'auna Allah ya ce annaru yu'raduna alaiha guduwan وعشيا suka ce ai wannan ɗanɗana musu azabar ake kai tsaye saboda haka nan ma azabar ake nufi za ta shafe su magana ta biyu wasu malaman suka ce a ba wai za su ɗanɗana azabar ba ne a za a yaye su ga azabar za a yaye su ga azabar su ga wutar jahannama kai tsaye kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake waji'a yawma idin bi jahannam waji'a yawma idin bi jahannam amma dai al-imam shi ya fifita cewa za ya fifita magana ta farko cewa kai tsaye azabar za a ɗanɗana musu azabar za ta shafe su ne kai tsaye ko ma dai ma'ana ta farko ne ko ma'ana ta biyu Aijin kirin tazarar ba ta da nisa wanda aka ce an yaye azabar za a jefa shi cikinta ne saboda dama kafiri ne Allah ce wa yau mai yi wa arzun kafaru alan nari azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya in suna cikin azaban ne suna ɗanɗanarta ne za su ci gaba da za a ci gaba da musu wannan magana azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya idan kuma an yaye hijabi ne tsakaninsu da wutar kafin a sanya su a ciki za su ganta za su shiga damuwa da fargaba kafin ma a fara ɗanɗana musu azabar Allah shi tsare mu nan ma ce eh, sai aka sakan wato aka saka musu da jinsin aikinsu kamar yadda suka wato more a gidan duniya suka ji daɗi a gidan duniya to hakan nan ma a gidan lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗanɗana musu azaba sakamakon girman kai da suka yi sakamakon fasikanci da saba masa da suka yi Allah zai saka musu da azaba ta wulaƙanci azaba ta kaskanci azaba mai tsananin raɗaɗi mai biyewa wato juna duk lokacin da ah, jikinsu ko fatarsu تقوني ذا ساكي سابن تامسو وتفاتر دومن سجبا تنتنر أذابا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب هو إن الله كان عزيزا حكيما ألا يتأريموا a yau za mu tashi kan aya ta 21 haka ne ko 20 21 ko sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim na'am واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا قالوا أجئتنا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين الله تعالى يتي واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف كما كتنا لتنقوا آداوة ana nufin annabi hud alaihi salam ka tuna ɗan uwan adawa lokacin da ya gargaɗi mutanensa iz an zara ƙaunahu bil ahqaf lokacin da ya gargaɗi mutanensa a al-ahqaf nan mun ci al wani waje ne ko a ƙasar yaman a ƙasar yaman duk da cewa ko su malaman tarihi da suke cewa yana ƙasar sham ne amma dai magana mafi inganci yana ƙasar yaman ne yana ƙasar yaman to ka tuna musu ka tuna ɗan uwan adawa lokacin da ya gargaɗi mutanensa a al'ahqaf wa kad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi Allah ta abudu illallah, alhali hakika masu gargadi sun shuɗe a gabaninsa da kuma bayansa suna cewa Allah ta'budu abudu illallah. kada ku bauta wa kowa sai Allah inni akhafu alaikum azaba min azim lalle ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma Kalu waje tana littafi kan sai suka ce yanzu ka zo ne don ka kawar da mu, ka kawar da mu daga ababen da muke bautawa daga allolinmu, littafi kana an'ali hatina fa tina bimata iduna. To ka zo mana da abin da kake yi mana alkawari na narkon azaba, ka zo mana da shi. in kunta min as-sadiqin idan ka kasance cikin masu gaskiya a wannan ayar ko waɗannan ayoyi Allah tabaaraka wa ta'ala yana lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne game da ƙaryata shi da mutanensa suka yi sai ya ce da shi ka tuna wato da ɗan uwan adawa nan ana nufi ɗan uwansu na jini ɗan uwansu na nasaba ba ɗan uwansu a addini ba ce ka tuna da shi annabi hud alaihi salam بعثه الله عز وجل إلى عاد ألا يا أيكا شزواج آداوة إذ أنذر قومه بالأحقاف أي كانوا يسكنون الأحقاف سنكسن شيء suna zama a al'ahqaf kuma in aka ce al'ahqaf jam'i ne na alhiqfu alhiqfu kuma a yaren larabci yana nuna ko ma'anarsa tari ko shuri na rairayi shuri kamar dutse idan mutumin da yake sahara zai fi fahimtar wannan abu za a ga tsauni-tsauni shuri-shuri na rerayi kamar dutse amma ba dutse ba ne ba dutse ba ne to shi ake kira alhikfu to haka ƙasar tasu take a wannan yanki eh, na kudancin tsibirin larabawa janub eh, aljazirar arabiya إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه يعني وقد أرسل الله تعالى إلى من حول بلادهم في القرى مرسلين ومنذرين ينا نفن للي ألا تبارك وتعالى يا أيك النبا يا أيك من زنيد ما سجر قدي أقرروا أن كي ويدسو كما يدى الله تبارك وتعالى أو تآيلك فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين دفدن الله تبارك وتعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمون إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم wa min khalfihim Allah ta'budu illa Allah akwai manzanni da suka zo musu a gabaninsu da kuma bayansu wasu sun zo sun shuɗe wasu kuma sun zo daga baya ya ce ni a khafu alaikum azaba min azim lallai ni ina jiye muku wato tsoron azabar wani yini mai girma ko azabar ta zamto mai girma annabi hud alaihi salatu wassalam bayan ya faɗawa mutanensa wannan magana ya kira su zuwa ga bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai sai suka ce ajitana litatfikana an alihatina فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين shin ka zo ne domin ka hana mu yanzu ka zo ne don ka kawar da mu daga ababen bautar mu ajitana litafikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna ay litasudana an alihatina ka zo ne domin ka ka hana mu ko ka kawar da mu ko ka katange mu daga barin bauta wa allolinmu wato sun kangare cewa ba za su yi imanin ba ba za su karbi gaskiyar ba suka ce fatina bi mata iduna ka zo mana da abin da kake yi mana alkawari na azaba in kunta min as-sadiqin in ka kasance cikin masu gaskiya ai ista'jalu azab Allah wa uqubata sun nemi a gaggauta musu ko a gaggauto musu da azabar Allah da uqubar Allah saboda me istib'adan minhum wuqu'a dan suna ganin kamar ai wannan azabar ba za ta auku ba kamar yadda Allah ya faɗi a wata ayar yasta'jilu biha allazina la yu'minuna biha waɗanda ba sa imani da ita suna neman a gaggauto musu da ita to gashi nan ma adawa suna cewa fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin idan mun lura alakar wannan ayar da ayoyin da suka gabata mun san cewa mutanen garin makka sun kasance suna cikin wato holewa cikin morewa ni'imomi suna linƙaya cikin al'amuran duniya babu ruwansu da lahira sun baiwa imani baya sun baiwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi baya sai Allah ya tunatar da su larabawan farko su ne wayannan adawa adanil sai Allah ya tunatar da su labarin adawa na farko wanda sun fi su dukiya sun fi su ƙarfin halitta sun fi su moyewa da jin daɗi amma duk da wannan jin daɗin duk da wannan girman halittar da moyewa duniya da jin daɗi Allah tabaraka wa ta'ala yayin da ba su imani ba Allah ya halakar da su nan ana janyo hankalin mushirkan makka da suka kafirce wa annabi sallallahu alaihi wasallama to su tuna ga adawa na farko sun fi su komai sun fi su komai na sarari da na ɓoye. Haka nan Allah ya yi musu wannan da ya tsoratar da kafirai wato abin da yake na ɓoye a waɗannan ayoyin sai Allah ya kawo abu kuma na sarari don duk abin da aka tsoratar da su na ranar lahira ai abu ne sai nan gaba za a gan shi kun ganin na ma'ana kenan ko abin da nan gaba ake tunanin a gamuwa da shi to sai aka sake musu kuma wa'azi da gargaɗi da abin da ya auku shine abin da wato su adawa suka aikata da suka kafirce sai Allah subhanahu wataala ya saukar musu da azaba to bayan sun nemi wannan azabar Allah tabaraka wataala suka ce fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin sai Allah tabaraka wataala ya ba mu labari a harshen shi annabi Hud alaihi salam me Allah ya قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون Allah ta'ala ya ce ƙala innamal ilmu inda Allah ƙala innamal ilmu inda Allah sai ya ce wato annabi huda alaihi salam ya ce innamal ilmu inda Allah lallai sani yana wurin Allah kawai wato Allah tabaraka wa ta'ala shine yake da masaniyar lokacin da azabar za ta zo ƙala innamal ilmu inda Allah وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون نيكم أنا إسر مكو أبند أكا أيكون دشيني سيدي آه ni ina ganin ku mutane ne da kuka kasance cikin rashin tunani da rashin fahimtar al'amura ina ganin wautafku. walakin ni arakum ta tajhalun kun gani a wannan ayar annabi huda alaihi salatu wassalam bayan sun nemi ya gaggauto musu da azaba ya ce innamal ilmu inda Allah Allahu a'lamu bikum in kuntum mustahiqina li ta'jilil azab Allah shine mafi sanin abin da ya dace da ku in kun cancanci a gaggauto muku da azaba fasayuf'alu dhalika bikum da sannu za a aikata muku haka وأما أنا فمن شأني أني أبلغكم ما أرسلت به يتي أماني الأمرين شأنينا ko abin da ya rataya a wuyana shine in isar muku saƙon da aka aiko ni da shi walakinni arakum qauman tajhalun sai dai ina ganin ku mutane ne eh, la na wala tafhamun ba kwa fahimta ba kwa hankalta wato kuna cikin wauta arakun arakum qauman tajhalun wannan ayar tana sake nuna mana cewa annabawan Allah da manzanninsa ba su san gaibu ba sai abinda Allah ya sanar da su kun gani nan, annabi Huda alaihi da suka nemi zuwan azaba tabbas Allah ya saukar musu da azaba Allah ya halaka su kun gani da annabi Hud alayhi salam ya san gaibu lokacin da suka tambaye shi azabar Allah zai ce da su ku saurara ba nan da jimawa ba za ku ga azabar amma da ike bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi sai ce innamal ilmu inda Allah sanin wato saukar da azaba yana ga Allah ne ni abin da ya rataye a wuya na aiki na in isan muku da saƙon Allah tabaraka wa ta'ala qala innamal ilmu 'inda Allah وأبلغكم bihi أرسلت به ولكني tajhalun. قوما تجهلون فألا يتين فلما رأوه عارضا أو أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم إيه تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين الله تعالى يتي فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم ولوكا تندسك جاء وتؤذابر wani mai jindayawa shimfiɗaɗɗe ya doso wato garuruwan nasu ko ya doso kwazazzabansu ko kwari-kwari da suke da shi lura da idan ruwan ya zo a nan zai zuba kuma su amfana da shi kwarurrukansu sai suka ce haza aridun mumtiruna wannan hadari ne mai ba mu ruwan sama haza aridun mumtiruna Allah ce bal huwa mastajaltum bih a'a ba ku sani ba shine abin da kuka nema na gaggauta muku ko a gaggauto muku da shi bal huwa mastajaltum bih rihun fiha azabun alim wato wata iska ce da take dauke da rihun fiha azabun alim wato wata iska ce da take dauke da azaba mai radadi ba abin da suke tsammani bane ba abin da suke nufi bane ne falamma ra'auhu aridan mustaqbila audiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna bal huwa mustajaltum bih rihun fiha azabun ali wato iska ce wacce take cike da azaba mai radadi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha tana ruguza kowane irin abin da umarnin ubangijinta yace a ruguza shi tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum sai suka wayi gari ba abinda ake gani sai kufa kufansu wato kufayi ko kufaifansu guraben gidajensu guraben gidajen lura da an riga an halakar da su an rubuza komai an rushe komai ba abin da ake gani sai kufansu asbahu la yura illa masakinuhum كذلك نجزي القوم المجرمين kamar haka ne muke saka wa mutane masu manyan laifuka masu saba wa Allah tabaraka wa ta'ala idan muka lura da wannan waɗannan ayoyi za mu gani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya damki adawa sakamakon wato bijirewa umarninsa da suka yi an saukan musu da azabar da ba sa tsammani za ta sauka kuma ta hanyar girgije ana cewa ruwa ya ɗan ɗauke musu a wannan gari nasu suna buƙatar ruwan sama can sai suka ga hadari bakin hadari sai suka fara farin ciki suna tsammani ruwan sama ne na farin ciki ruwan sama ne na ni'ima ay lamma ra'aw al'azaba mustaqbilahum yayin da suka ga azaba tana fuskantar su i'taqadu annahu 'aridun mumtir sai suka yi tsammani suka kudirta cewa ai hadari ne da yake dauke da ruwa fasarihu wastabsharu suka yi farin ciki suna yi wa juna albishir wa qad kanu mumhalina muhtajina ila ilal matar alhali sun kasance suna tsananin bukatuwa zuwa ga ruwan sama sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal huwa masta'jaltum bih abinda kuka yi kuka roka a gaggauto muku da shi ne ريح فيها عذاب أليم أي هو العذاب الذي قلتم فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين عذاب الدكوكة تشيني أزومك دئتا كزومنا دا نركن عذابا إنكا كسنشي ما سجسكيا التي تدمر كل شيء تنا روسا تنا رجزا دون أبو من بلادهم مما من شأنه الخراب tana ruguza duk wani abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta cewa zai ruguje ba wai komai ake nufi ba domin akwai wasu abubuwa da suka ci gaba da wanzuwa har yau akwai wasu gurabe ko kufayin mutanen annabi hud salam wanda ya je wannan waje zai ga alamu musamman wannan yanki an aika annabawan Allah tabaraka wa ta'ala da dama da sun yi gargadi kuma gashi anan ma Allah ya nuna mana cewa wasu sun zo sun shuɗe wasu sun zo kuma a gaban annabi Hud alaihi salatu wassalam ko bayansa tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha ai bi izni lahi laha fi zalik da iznin Allah gare ta ka ƙaulihi subhanahu wa ta’ala, kamar faɗin Allah subhanahu wa ta’ala, ma ta zaru min shai’in aka ta’alaihi, illa ja’alat hukar ramin, ɗabu wani abu da za ta zo kan shi wannan iskar, face sai ta wato sanya shi lalataccen abu, ya dagargaje, ta daddaga shi. ta dandake shi fa asbaha kashay'il bali wayi gari kamar abu mara amfani ya riga ya lalace saboda haka ne ma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ah, fa asbahu la yura illa masakinuhum haka ne ko fa asbahu la yura illa masakinuhum ay قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبقى لهم باقية دكان سوء وأن سكا كافر شيء الله تبارك وتعالى يا هلكا سوء يا تبيد سوء da gidajensu ballantana kawunansu duk Allah ya halaka duk Allah tabaraka ya halakar da su Allah ce kazalika jizil alqawma almujrimin ai hada hukmuna fi man kazzaba rusulana wannan shine hukuncin mu cikin sha'anin wanda ya ƙaryata manzanninmu wa amrana kuma ya saɓa wa umarninmu inji Allah tabaraka wa ta'ala hakan nan kuma mutanen makka idan kuka ci gaba da wa Allah tabaraka wa ta'ala kuka ci gaba da bijire masa kuka ci gaba da kangarewa kuma dai tafarkin da za ku bi kenan Allah zai iya damkakku zai iya kama ku da azaba kai tsaye ku shiga tarihi hadisi ya zo daga nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana ƙyalƙyalewa da dariya ba har a ga haƙwaransa suna bayyana a ya kasance yana murmushi ne ba wai zai ta dariya ba ya ta ƙyalƙyalewa har ya faɗi kaga wani har hawaye yake yi yana tsaye amma har ƙasa zai faɗi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama baya haka galibi murmushi yake yi take cewa ya kasance idan ya ga hadari ko iska idan ya ga hadari ko iska ta taso urifa zalika fi wajhi ana ganin alamar haka alamar tashin hankali a fuskarsa yana ganin hadari ko kuma ya ga iska ta taso munan wani sai dai tunanin ai ruwa ne kawai za ta zo ta wuce wannan iskar a'a ai hadari ne ya zo ruwa ne zai sauko to amma in annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga irin wannan sai a ga alamar tashin hankali wato ya bayyana a fuskarsa قالت يا رسول الله yana na Aisha ta ce, “Ya Rasulallah, ya manzan Allah, إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته وعرفت في وجهك الكراهية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا سيتي يا عائشة ko ta ce ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mutane idan suka ga hadari sukan nuna farin cikinsu don nuna tsammanin za su samu ruwan sama amma kai kai kuwa idan ka ga hadari idan ka ga hadari ya taso sai a ga fuskarka ta canza sai ya ce ya aisha menene zai amintar da ni ma za yi amminuni ko ma yi amminuni an ya kuna fihi azab menene zai amintar da ni cewa ba azaba ba ce wannan hadarin ko wannan iska ba wai suna ɗauke da azaba ba ne alhali wasu mutane an halakar da su ko an azabtar da su da iska wasu mutanen kuma sun ga hadari ya bijiro hadari ya taso sai suke cewa ai ruwan sama ne za a saukan mana me yasa zan samu nutsuwa ya ke aisha a wata riwayar da take cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kona na aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza asafat ar-rih manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya kasance idan iska ta taso ya kasance idan iska ta taso yana cewa Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih ya kasance idan iska ta taso manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wannan addu'ar yana cewa ya Allah ina roƙonka alherinta da alherin da yake cikinta da alherin da aka aiko ta da shi ina kuma neman tsarinka daga sharrinta da sharrin da yake cikinta da sharrin da aka aiko ta da shi wannan ita ce addu'ar da ake so mutum ya dinga maimaita ko ya dinga karanta ta ya rika karantawa yayin da iska ta taso Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bih a kiyaye saboda tana iya goban tambayi ɗaya daga cikin ku ya maimaita min wannan addu'ar ko ba a san wane ne ba daidai ina da tabbacin ba mai furfura din mai furfura ba shi bane amma dai wanda bai da furfura zan iya tambayarsa gobe ya maimaita min wannan addu'ar da ake yi idan iska ta taso Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ومتن زي إيا إنيا كاسا ما إريك العرب سن زي إيا فتا من دا يا رنسا ويا رمهي في يسا يا الله إنا روقنك شر الهيرنت دا الهيرن دا yake cikinta da alherin da aka aiko ta da shi ina neman tsari wajenka daga sharrinta دا sharrin da take ɗauke da shi da kuma sharrin da aka aiko ta da shi kowanne ka bani babu laifi amma na fi son na larabcin kuma na ga fuskokin kowa ba na iya riƙe suna amma dai na kan kiyaye eh, kama in ban ga mutum ba a dama ko a hagu ko a tsakiya na san ya gujewa addu'ar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ne. Ƙalat sai na na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ce wa iza ta habbalati sama'u ta gayyara launu idan sama ta canza da zarar wato da zarar ruwan sama ya sauka sai launin annabi sallallahu alaihi wasallama ya canza ko kuma idan sama ta canza sai launin annabi sallallahu alaihi sallama ya canza wa kharaja wa dakhala ya kasa zama ya kasa tsayuwa ya shiga ya fita saboda yana cikin fargaba da tashin hankali cin wannan iskar wannan hadari da me yake tafe wa aqbala wa adbara ko wa aqbala wa adbara ka iya cewa ya kasa zaune ya kasa tsaye kamar yadda bahaushe yake cewa ya kasa zaune ya kasa tsaye wa kharaja wa dakhala wa aqbala wa adbara fa idza amtarat surriya an idan aka saukar da ruwa sai hankalinsa ya kwanta ana saukar da ruwa sai a ga fuskar shi ta koma yadda take sallallahu alaihi sallama ba tashin hankali با فرجبا فعرفت ذا فعرفت ذلك عائشة رضي الله عنها من عائشة تفهمتك فسألته سيتتنبيشي فقال سيتي لعله يا عائشة كما قالت كما قال قوم عاد tana iya kamar yadda adawa suka ce ne falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna abin da yake tayan masa da hankali kenan ce tana iya wa irin abin da adawa suka faɗi ne cewa ai wannan hadari ne da yake ɗauke da ruwa alhali kuma azaba ce بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي القوم المجرمين أكن nan مكي ساكا و... واتو متاني وأن دسكي أيكة من يمن laifuffuka kamar كمر آجاوة ma mushrikan makka da suka bijirewa saƙon Allah tabaraka wa ta'ala da ma waɗanda za su iya biyowa bayansu saboda irin wannan halakar duk tana zuwa har yanzu illa iyaka kawai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙa mata ba a halaka ta gabaki ɗaya kamar yadda aka halaka wasu al'ummomi da suka shuɗe amma za ka ji wani ɓangare kamar masu fito na fito da Allah masu ƙoƙarin canjin jinsi masu ƙoƙarin Eh, canza mace ta koma namiji namiji ya koma mace a dinga aure jinsi ɗaya kuma a sa mai wani suna da za a dinga yabo a ce ma suna da haƙƙinsu ai ‘yan adam ne a ba su su ma dama a ba su daman su rayu yadda suke so su rayu inda da namiji yake to tunda yana da ‘yanci a bashi in ya ga gobe zai zama mace ai haƙƙinsa ne amma kuma za ku ji ana ta kashe mutane ana ta jefa bumabumai a ƙasashe daban-daban sai ka ji an yi tsit su wayannan ba su da haƙƙi ba su da yanci za ka ji ana ta kwashe eh, albarkatun ƙasa na ƙasashe daban-daban da ba su da galihu amma kuma ba za ka ji ana ta surutu ba a ba su ‘yancinsu a ba su haƙƙinsu amma kuma gaci masu luwaɗi suna da ‘yanci majalisar ɗinkin duniya ta sa a yi zama a kansu a ce suna da haƙƙi wanda ya je ya fatattake su suna da lauyoyi da ƙungiyoyi da za su maka shi a kotu shugabanni ma za ga suna tallata irin wannan kamar wani da na gani ya zo zai yi speech yana kuma farkon jawabinsa da zai sai yake cewa ina gabatar muku kuma da matata kun zan waye a bayan shi ga wani katon namiji a bayan shi wai matar shi kenan da yanzu a kasashen turawa idan kana so ka faɗi a zaɓe ina karanta dalilan da ya sa su ba sa inkari ‘yan siyasar su ba sa iya fito na fito da irin wayannan abubuwa to cikin abubuwan da na karanta na rubuce-rubucen wasu daga eh, yammacin duniya da wasu ƙasashen larabawa ashe idan kana so ka faɗuwar wasu yanzu a zaɓe to ka zo kai fito na fito da auren jinsi in ka zo za a kada kai kamar yadda mu yanzu in za ka zo ka ce za ka eh, halatta auren mace da mace ai ka faɗi kai ma ka sani cikin al'umman zama a unguwannin mu ma cikin jihohin mu zai gagaye ka ne ko ba haka ne? in dai ka zo kai wannan tallan kawai to ka taimaki ma abokin takararka ba sai ya je yayi kamfen ba don kai tsaye za a zaɓe shi saboda kai ka yi wa kanka tofin alatsi ne ka yi wankan najasa ka san ko duwan da ya wankan najasa ya shigo cikin al'ummanmu kyamashi za a yi to su a can ƙasashensu kana ƙoƙarin ka ce za ka yi fito na fito da auren jinsi to ka faɗi balma cikin alƙaura da za ka yi ka samu karɓuwa idan ka hau mulki za ka yi iya ƙoƙarin ka a baiwa masu auren jinsi haƙoƙinsu a ba su haƙoƙinsu nan fa su ba maganin zinace ake yi ba dan cikin wani write-up da nake karantawa maganar zina ma a Germany kawai mata mata miliyan ɗaya ne suke biya wa maza dubu ɗari hudu da wani abu suke biya musu bukata awa ashirin da hudu mata miliyan ɗaya to ka sauwara karuwan da suke ƙasashen saboda su ba a maganan wai 'ya'yan zina fa ba a cewa wai wannan ɗan zina ne a'a mu ne muke da wannan kamus ɗin ibn abna ashawa ko ibn ghairi shar'i a su ba an dai mace ta haihu da san da yaddarta da abin nan wannan ba sunan shi ɗan zina ba saboda haka a faransa yanzu kashi a shekara ɗaya kashi hamsin da ɗaya cikin 'ya'yan da aka haifa ba su san iyayensu ba to ina kake tsammanin za a yi shugabanci na nagartacce rabin al'umma ba san iyayensu ba rabin al'umma kashi hamsin da ɗaya akwai ƙasar da ta yi nisa ma su belgium belgica sama da haka wajen kashi sittin da wani abu amerika ce ma ƙasa-ƙasa saboda yadda ta kai ga wannan zalunci a doron ƙasa za ka samu akwai masu addini sawa'un addini na kiristanci ko addini na musulunci in ka koma statistik ɗin za ga ta sha bamban da su faransa kuma su ma yanzu sun fara tsangwamar kawunansu don har shugaban ƙasar rasha yana ta tsangwamar turawa ke tir da wannan ci gaban naku da ya haifar da mace ta auri mace ce tir da wannan ci gaban shi a wannan ba ci gaba bane wannan kazanta ce wannan komawa dabi'a ta dabbobi ce kuma Allah ya faɗa mana da walladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am annaru maswallahum ci suke su sha kamar yadda dabbobi balhum adal balhum adal saboda dabbobi ai ba sa zuwa su sanya abin ya zama doka amma kun ga su yanzu tilasta wa kasashe suke yi a majalisar ɗinkin duniya a rubuce-rubuce akwai mata yanzu ɗan rajin kare haƙƙin mata duk suna shiga ƙarƙashin wannan kai wai suna raji rajin kare haƙƙin mata ba za ka gan su ba sai lokacin da ake so a tawarwatsa wani aure a kotu ba za ka gan su kafin matan su bauɗe ba ba za ka gan su cikin unguwanninmu suna kafa ofisoshi na wayar da kan mata yaya ake zamantakewa aure ba kamar yadda abokan zamanmu suke kafin a yi aure wata shida suna da wajen da za su je su rijista suna zuwa ana karantar da su yaya aure yake yaya ake zaman aure idan aka samu matsala a aure yaya za a magance matsalar tsakanin bi ba tare da ta fita ba ai wannan shi ya kamata masu rajin haƙƙin mata su ko ba haka bane amma ku je na ba ku aiki masu harkar human right da su ne ba wannan cewa ba gaskiya ba a cikin al'amarin su ai ko shedan ma ko munafikai ma cewa suke suna gyara ai suna inna ma nahnu muslihun ko ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun musamman namun nan da ba maganar ilimi galibi wasu yan Allah na dawo ne sun gama tabarbaye wasu sun gama sharholiyarsu sun da kuma Allah na dawo maimakon kafin su fara ayyukan su nemi ilimin addinin da zai dinga tankade musu duk wani abu da za a zo musu da shi daga ƙetare to ba sa yi illa iyaka sai dai su shiga suna neman tallafi daga kasashen yammaci a kawo musu su ta lalata aure kina da haƙƙi sai an je kotu sai ga sun zo sun toro lauyoyinsu aikacci yadda kina da ‘yanci kina da abin nan za su zo su ɗauka su ɗaura hoto su tura ma iyayen gidansu a ƙasashen yammacin duniya kuma a turo musu kuɗi su matsa mata ta kashe aurenta sai ta dawo gida ita rayuwarta ta lalace su kuma suna can an aiko musu da kuɗi kaga suna ta canja motoci su rayuwarsu ce take kyau ba rayuwar matan ba ai mun yi ayyuka da su da dama za su nemi mu ba su shawarwari amma daga ƙarshe muna ganin ba su fahimci ina aka sa gaba ba watsar da al'amuransu muke yi wannan ba wai labari aka ba mu ba wani zaman za ku je sai ga su ba su san ma mai addinin yake nufi ba zai aje a kawo wanda bai san addinin musulunci ba wai shine ne ba da shawara cikin addini sun taba zama da wani yana magana ce to wannan addini kake magana ne namu na musuluncin da muka sani ko kuma wani ne sabo kuke yi a nan wajen ko ban nuna mai cewa na san addinin duk magana da zai yace ai shari'ar musulunci sai nace to wace shari'a kake magana ne Ya ƙarshe dai sai nake mai to gwargwadon hali da tawali'u shari'ar na karanta fa sai gyara zaman shi kuma sai shiga sai ta yi shi saboda sun saba zama ne da masu neman kuɗi kawai a cutar da addini da ƙarshe aka yi baran-baran a ai za su kai mu kotu wani sai a muna sauraron ku a kotu mu abuja muke so a kai mu ba nan na ku ɗan ku ci ku bani ba tun daga ranar ba a sake gayyatar ba kuma al'amarin ya watse ya rubuje to sai mun lura da waɗannan abubuwan su suna ƙoƙarin canja ɗabi'un mutane da addininsu da maganar haƙƙi ‘yanci ‘yanci ‘yanci amma alhali ba ‘yancin suke nufi ba domin da ‘yancin ne ga wurare daban-daban nan ana ta cutar da mutane ana ta zalunta su kai ko wani ɓangare namu na wannan ƙasar tamu ai akwai abubuwa da suke gudana sai sun ɗan yi magana cewa an yi kaza a ƙasarmu. mu can kuma sai ka ji sun yi shiru suna neman shugabanninmu su je su tattauna da su yaya in za a raba wannan alkakin namu albarkatun namu ana rabawa tare da su za ka ji sun yi sai ina haƙoƙin namu suke sun gani ba mu ba ne a gabansu maslahas ce a gabansu Allah shi kare mu to su irin wayannan yankunan duk abin da yasa ne wannan magana ne faɗi irin wannan azabar Allah ya saukan musu daga wani ruwa ya zo ko iska mu Allah yana kare ma irin wannan yanki namu amma su a wuraren su ka yi ta jin irin wannan iskar iska za ta taso ta gama da ƙauye sai a awa ashirin da hudu iska na ta fatattakar mutane ko ga Allah ya aiko wata wuta ta dimfari gari guda tana ta ƙona ƙauyuka kuma da ike taɗewa in Allah bai shirya da mutum ba sai sun gama an gama shi ga an zo ana nazari ba za a yi tunanin wai Allah bane ya aiko da ita a an samu ɗan canjin yanayi wani abu ya shiga cikin wani abu shi sa aka samu wannan wutar ko gajimarin nan yayi yawa ko ruwan nan yayi yawa maimakon a tuna sabawa Allah ma fa zai iya haifar da me sai ya haifar da wannan azabar amma su ba sa wannan tunanin ko tsaraici da suke yi ina da yada tsaraici da cewa babu Allah ai ya isa su shiga wannan musiba an baiwa mata damar su dau ciki su zubar da ciki can kwanaki a France sun yi wani bincike sai suka ga yara ƙanana 'yan shekara goma sha uku sha hudu mata suna ta ɗaukan ciki to maimakon a haramta zina kun san me suka yi da suka je sai aka yi aka je majalisa aka fitar da doka abin da zai sauƙaƙe musu shine a ci gaba da ba da magunguna na hana ɗaukan ciki ga yara tun daga shekara goma sha biyu sha uku sha hudu mata kun gani su ba maganar zinan ba a'a a daina aihuwa anyhow da aka samu ana ta haihuwan wasu ma ƙasashe a yammacin duniya har sun samar da wasu box fridge ne haka ake ajiye yanzu akan hanya idan mace ta haihu ba a so ta yadda ɗan ɗan suna ta yadda yara ‘ya'yan shegu to ki zo kawai ki sanya shi a wannan suna kiransu a sanadik a dafi'a wanda yake yawo a turai ya san akwai wannan abubuwan ki zo kawai ki jefa shi in ba kya so su za su zo su ɗauka su san me za su yi da shi ba sai an kashe ba maganar dai zubar da ciki wannan dama sun daɗe da ba da dama har amerika sai ta baƙin ciki waccan shekarar na karanta wani rubutu wani rahoto da suka fitar abin su ma ya dame su maganar zubar da ciki ta yi yawa ta yi yawa da kuma kashe ‘ya'ya a ciki da mu da a musulunce abubuwa ne da dama mu haramun ne kashi ɗan adam Allah ya samu dace za a gana tsawaita a wannan gabar lura da yanayin da muke ciki nan yanzu wani in bai san me ake ciki ba a wayan can yankunan sai tunani kamar ai su suna cikin ci gaba komai a wajensu ya kamata a kwaikwaya a'a ya kamata mu ga ɗaya fuskar tasu in mutum ya ce zai baka mai bahaushe yake cewa zai baka riga to ka dubi mai tauyansu mutum ya ce zai baka riga ka dubi tauyansu to sun ce za su ba mu yanci da sauransu sai mu ga wannan yanci su suke da shi mata ana dukansu mata yanzu cin zarafi da ake musu a kasashensu yana da yawa amma ba a nunawa kuma kai googling ka gani ko ka shiga youtube ka sa Amurka ɗayar fuskar ko fuskar Amurka ko Amurka a ɗayan ɓangare. To za ga hotuna da videos wasu unguwanni za ga wasu unguwannin shaye-shaye ake har kisa ake kullum safiya da maraice. Amma ba a nuna mana, sai dai a ta nuna mana fina-finai na Hollywood wanda galibi ƙayyare ba abin da ke faruwa a ƙasa ba kenan. Sai dai a ta nuna mana zuwa eh, duniyar wata ko su matan kaga ana nuna musu hoton mace da mijinta suna kan wani tsibiri suna kan ruwa ga sunan pet-pet suna ta kai kawo a kan ruwa sai matan musu yi tsammani a wancan yancin za a zo a yi ta holewa ne ana jin daɗi yancin ba su san ba haka ba ne wannan kawai gidan tv ne amma ku je ga a cikin wannan tafsiri insha Allah zan kawo mana bincike da aka yi alƙalima na yadda ake cin zarafin mata ba wani ina cewa mu ba ma yi bane amma wanda ya ce zai ba ka riga kai shi ma sai ka dubi rigar da take wuyansa don ku ji bala'in da mata suke ciki a wannan ƙasashe insha Allah za mu kawo da kuma reference don wani kar ya ce kawai shafa labarin shuni ne ko zuki ta mallani. a'a daga ma'aikatu na amurkan su suke fitar da wayannan binciken inda suka fi mu kenan su ko abu mummuna ne a kansu suna sa a bincike a kai domin a yi tunanin yaya za a gyara nan gaba Allah ya sa mu dace mu koma eh, cikin karatunmu Allah tabaraka wa ta'ala dai ya nuna mana yadda yake halaka mutane masu aikata manya-manyan laifuka ya kazalika na jizil ƙaumal mujirimin wato hakan nan ne muke wato sakawa ko wannan shi ne hukuncinmu a kan mutanen da suka ƙaryata manzanninmu suka saɓawa umarninmu suka zamto masu aikata manya-manyan laifuka. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya ba mu ikon kiyayewa lokacin namu ya riga ya tafi saura minti biyu mu dasa aya har tambayoyi ma da aka yi ba za mu iya amsawa ba saboda na faɗa mana cewa za mu yi wa kanmu tarbiyya ne na kulawa da lokaci lokaci na yi za mu tsaya amma wanda ya rubuta wannan tambayar ya yi haƙuri sai Allah ya kai mu gobe za a amsa yana tambaya ne game da yin nafila bayan sallar la'asar lura da ya ga wasu idan suka shigo wajen karatu sukan yi raka'a biyu kafin su zauna kuma gashi munzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ko bayan sallar la'asar yana daga cikin lokuta da aka hana mu yin nafila aka hana mu yin nafila to yaya hukuncin yake akwai wasu fuskoki ne ko kuma wasu salloli da akan iya yin su bayan sallar la'asar ɗin saboda wani uziri ko hanzari ko kuma babu in Allah ya kai mu gobe za mu je maganganun malamai abubuwa da muka karanta suka zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai kuma Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu muna tawassuli da wannan karatu na alkur'ani da muka yi da sunayen Allah kyawawa da siffofinsa maɗaukaka Allah ya karba mana ibadanmu Allah ya karɓa mana ibadunmu da muke a wannan wata mai alfarma Allah ya sanya mu cikin waɗanda za a ‘yanta su daga wuta zuwa aljanna, Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira, Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi, Allah ya kare mu daga duk wata fargaba ko wani sharri da muke tsoro, Allah ya saukan mana da ni'imarsa da ruwansa da kuma nutsuwarsa a wannan ƙasa tamu. Allah ya azurta mu da arzikinsa, Allah ya rufa mana asiri da rufin asirinsa, Allah ya hore mana ilimi mai albarka da mu da ‘ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya, Allah ya taimake mu da taimakonsa, Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira. Allah ka ba marasa lafiyan mu lafiya ya Allah ka hore mana lafiya mai dorewa ya Allah ka hore mana lafiya mai dorewa masu lafiyan ya Allah ka ba su ikon amfana da gode maka da lafiyar da ka hore musu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh